Allahu akbar wannan magana tana da girma wallahi Allah ya yi wa annabi gargadi ya ma annabi gargadi an tabbata annabi Muhammad ba zai taɓa saba umarnin Allah ba amma Allah ya masa gargadi yace ka kiyaye don kuwa za su yi ƙoƙari su jefa maka fitina sai ka bar aiki da wani sashen littafin Allah manzon Allah har ya bar duniya bai bar aiki da alƙur'ani ba amma kaga halin da muke ciki yanzu ba za su bar mu ba kullum kokari suke su ga mun bar addinin baki ɗayansa Allah shi samu gani wa mutaba'atuhum shekul islam ya ce to bin su da ake nufi fi hadihim bin shiriyar su da ake faɗa hiya min ittiba'i ma yahawunahu shine bin abin da suke wato bi na son zuciya shine yahawunahu son zuciyansu in dai ka bi son zuciyarsu to ka bi shiryarsu aw muzinna littiba'i ma yahawunahu ko kuwa in dai har kana bin al'adunsu ahlul kitabi da ɗabi'unsu wato ɗayan biyu ne ko dai a waye gari ka koma addinin su gaba ɗaya ko kuwa ana maka tammanin za ka riƙa bin abin da zuciyarsu ke so duk abin da aka ce maka ahlul kitabi sun faɗa sai a waye gari zuciyarka ta karɓa gaskiya ne ƙarya ne yau da gobe wa ha don haka barin kwaikwayon al'adun ahlul kitabi ma'unatun ala tarki zalika shi zai taimaka maka har ma ka samu kuɓuta daga fadawa halaka wato na bin shiriyar su addinin su wa hasmul limadati mutaba'atihim fi ma yahawunahu kuma idan bi ma'ana kabar bin al'adunsu to kamar ka katse asalin biyayya ga son zuciyarsu kenan domin duk wanda zai bi al'adarsu to yau da gobe dole a samu yana bin son zuciyarsu idan ko za ka bar al'adarsu to insha Allah kamar ka katse ka yanke duk wani sababi da zai iya kai ka ka bi son zuciyar ahlul kitabi kenan mu dakata haka Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa ahlul kitabi sai in yana da ilimin littafin alqur'ani don Allah ka kara mana sifelin wannan littafin ah, na sunan farko ina jin littafin da na faɗa a baya shine wani yake tambayan sunansa akwai the gospel of thomas sannan akwai apocrypha spelling shi shine a p o c r y p h a a p o c r y p h a apocrypha in ka duba za ka gani littafin sirri ne na ahalin kitabi sai eh, wannan menene bambancin sallan annabawa da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci kwarai domin babu annabin da Allah ya taba bashi salloli biyar a rana sai annabi Muhammad sannan siffan sallolin ma daban-daban ne ba yadda muke sallan mu a yanzu haka nan ake salla a wancan zamani ba kowane annabi yadda Allah ya faɗa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah bai gaya mana yadda sallolinsu yake ba illa dai ya gaya mana mu ga littafin da ya bamu mu riƙi namu fastabiqul khairati mu yi ta rige-rige wajen neman aikin alheri yana da kyau yan uwa mu saka mutane da rikicin nan ya ritsa da su a jihar filato cikin du'a'in mu a koda yaushe sannan ya zama darasi gare mu mu yi tunanin mecece mafita game da ire-iren waɗannan abubuwa da suke aukuwa الله shi samu اللهم يا رب الأرض والسماء يا من له الأسماء الحسنى يا من له الدوام والبقاء يا من قدر السعادة والشقاء عبادك قد ضاقت بهم الأسباب وغلقت دونهم الأبواب وأنت المرجو لكشف هذا المصاب وإزالة كل حجاب يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يا رفيع الخباب رب لا تحجب دعوتهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فقد ضاقت صدورهم وتحيروا فيما يفعلونه اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك أن تنصرهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا رب ارحم من أزو مرضه وأس شفاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه وشفاؤه يا من جمر العباد فضله وعطاؤه ووسع البرية جوده ونعماؤه رب ارحم من عظم مرضه وأز شفاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه وشفاؤه يا من جمر العباد فضله وأطاؤه ووسع البرية جوده ونعماؤه رب ارحم من عظم مرضه وأز شفاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه وشفاؤه يا من جمر العباد فضله وعطاؤه ووسع البرية جوده ونعماؤه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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا رباه شابي قوة سفر hijirana da shekara 431 daidai da 27 ga watan ɗaya shekara ta 2010 muna cikin babi na biyu littafin iktida'us siratul mustaqim shekul islam ibn taimiyya ya ce wa'alam ka sani anna fi kitabillah ayoyi sun zo a cikin littafin allah shine littafin alkur'ani minan nahayi an mushabahati umamil kafira an yi tsawatarwa kada a kwaikwayi al'umomi da suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala wato ayoyi sun zo a cikin alkur'ani da yawa suna hana musulmi ya kwaikwayi ɗabi'un al'umomi da suka kafirce ma Allah su ne al'ummul kafira wa ƙasa su lati fiha ibratun lana sannan alkur'ani ya kumshi labaran kafirai da suka gabata wanda cikin labaran nan ibratul lana akwai abin lura gare mu Allah ya kawo labarai daban-daban a cikin alkur'ani labarai na kafirai da suka gabata me yasa ya kawo waɗannan labarai a cikin alkur'ani ibratun lana saboda su zama abin lura gare mu bitarki ma fa'aluhu kasirun mu bar abin da waɗancan kafirai suka aikata wato ayoyin da suka zo kasirun suna da yawa mislu qawlihi zakara ma fa'alahu bi ahli alkitab misali inda Allah ke bayani. a lokacin da ya mana ya ambaci abin da ya ma'ahalul kitabi minal masulat wato na ukuba bayan Allah ya ba mu labarin ukubar da ya saukar ma'ahalul kitab sai ya ce fa'tabiru sai ku lura ya ulil abusaru ya ku masu basira wa kauluhu da kuma inda Allah ke cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lalle hakika cikin labaran al'umomi da suka gabata akwai abin lura ga masu hankali idan Allah ya kawo labarin wasu magabata sai ya cika maganarsa da irin wannan kalma akwai abin lura ga masu hankali ashe ya saka waɗannan labarai a cikin alkur'ani ne saboda mu mu lura kada mu aikata irin abin da suka aikata idan muka yi irin abin da suka aikata to ukubar da ta same su irin ta ce za ta same mu wa amsalu zalika ire-iren waɗannan suna da yawa a cikin alkur'ani wa minhuma ya dullo ala maksudina daga ciki akwai hujja da take nuna manufar mu na rubuta wannan littafin idan ka dubi alkur'ani za ka samu hujjoji waɗanda suka ƙarfafa mana rubuta wannan littafin na tsawatarwa ga musulmi kada ya kwaikwayi halayya na ahalul kitabi wa min huma fihi isharatun daga cikin labaran da ke alkur'ani ana samun ishara wa tatmimul lil da kuma bayanin da ke cika manufar tamu na rubuta wannan littafin mai ma'ana idan ka duba labarai da suke cikin alkur'ani za ka samu hujjoji da dama waɗanda suke nuna babu kyau musulmi ya kwaikwayi ahalul kitabi don shi shine makasudin rubuta wannan littafin wasu labaran kuma ba su zo kai tsaye da hujja hakan ba amma in kai la'akari da yadda labarin ya taho za ka ga akwai ishara a cikinsa wanda ke nuna cewa bai kamata musulmi ya yi kwaikwayon ahalul kitabi ba ثم متى maksudu المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة Aslahulana. أصلح لنا dusa ilin da ya kasance makasudin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya saka waɗannan labarai a cikin ƙur'ani ya saka ne saboda ishara gare mu cewa mu saba musu mu saɓa ma ɗabi'un kafirai fi ammati umurihim baki ɗaya al'amarin kafirai mu saɓa musu in mun yi haka aslahu lana shi zai fi zama wato gyara gare mu idan muka yi la'akari da haka fa jami'ul ayati dalatun ala zalika duka wasu ayoyin alqur'ani suna ishara ga haka idan makasudin mu shine mu yi bayanin cewa ayoyin alkur'ani suna hana musulmi ya yi koyi da ɗabi'un kafirai sannan nisantan ɗabi'un ahalul kitabi ɗin nan shi zai fi zama maslaha ga rayuwarsa to idan wannan ita ce manufar rubuta wannan littafin saboda gargaɗi ga 'yan uwa musulmi to da za ka duba duka ayoyin alkur'ani za ka samu gaba ɗaya suna ishara da cewa musulmi ya nisanci ɗabi'un kafirai baki ɗaya ayoyin alkur'ani wa in kana al-maqsudu anna mukhalafatahum wajibatun alaina sannan wasu ayoyin alkur'ani suna mana ishara da cewa saba makafirai wajibi ne a mu, ba wai maslaha za mu samu in mun saba musu ba wajibi ne a kanmu mu saba musu فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض to ba duka ayoyin alkur'ani ne suke ishara ga haka ba ba duka ba ne wasu ayoyin alkur'ani su suke nuna wajibi ne mu saba ma ɗabi'un kafirai ba duka ba amma idan ana magana akan maslaha to duka wata aya ta alkur'ani tana nuna mu saba ma kafirai saboda saba musu maslaha ce gare mu amma ayar da ta wajabta mu saba musu din ayar ba ta da yawa abinda shekul islam ibn taimiyya yake nufi kenan wa nahnu zakarna ma yadullu ala anna mukhalafatahum mashru'atan fil jumla yace mu mun ambaci hujjoji a cikin littafin nan hujjojin da suke nuna cewa saba ma ahlul kitabi ko kuwa saba ma ɗabi'un kafirai abu ne wanda Allah ya shar'anta shi ga musulmi fi jumlati fil jumla a dunkule don haka ba sabon abu bane duk wanda ke bitan alkur'ani da hadisan annabi Muhammad duk wanda yake zurfafa nazari akan ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah to ya tabbatar da cewa lallai an shar'anta wa musulmi ya saba ma ɗabi'a ta kafiri iz kana huwal huna wannan kuwa ita ce manufan mu anan a dunkule shari'ar musulunci ta yi mana ishara da cewa mu saba ma ɗabi'un ahlul kitabi wa amma tamyizu dilalatil wujubi amma bambanta hujjoji da suke nuna wajibi ne a saba musu awil wajibi min eh, an gairiha ko kuwa hujjoji da suke bambanta wajibi da kuma wani hukuncin da ya kasa wajibci tunda ayoyin sun zo da umarni daban-daban na alkur'ani wasu suna nuna wajibi ne a saba ma ahlul kitabi wasu kuma ba sa nuna wajibcin a zahiri to bambanta hukuncin da ke tattare da waɗannan ayoyi cewa waccan aya ga abin da take ishara a kai wannan ga abin da take ishara a kai wata wajibi an gairihi bambanta wajibi da waninsa falaisa huwa maksudu huna ba wannan ne manufanmu na rubuta littafin nan ba shekul islam yana cewa bai rubuta wannan littafin saboda ya ɗauko ayoyin alƙur'ani filla filla ya dinga bayani ga inda hujja ta tabbata wajibi ne a saba ma ɗabi'an kafiri wannan ba ita ce manufarsa ba a dunkule ayoyin alkur'ani abin da suke ishara ga musulmi ya nisanci koyi da ɗabi'an kafiri wannan ita ce manufar rubuta littafin wasa nazkuru insha Allah kuma nan gaba za mu yi bayani anna mushabahatahum fi a'yadihim kwaikwayon kafirai ta wajen bukukuwansu min al'umurin muharrama yana daga cikin al'amura da aka haramta wa musulmi wannan babu ko saɓani a kansa fa'innahu huwal mas'alatul maksuda wannan ita ce mas'ala da muka yi nufi bi ainiha ita kanta ita ce makasudin marubuta littafin nisantan kwaikwayon kafirai a bukukuwansu irin masa'ili sauran matsaloli da za su taho a littafin nan innama jalabuha mun kawo su ne taqrirul qa'ida al-kulliya al-azima al-manfa'a dan mu tabbatar da ƙa'ida wadda ta game bayanin da muke a littafin ƙa'ida mai girma wadda kuma take ba mu amfani wato duk wata matsala da zai yi bayani a littafin nan a bayan magana ne akan kwaikwayon kafirai ta bukukuwansu don wannan babu shakka haramun ne kai tsaye babu shakka jama'a da yawa sun ɗauki al'amari na bukukuwan arna da sauƙi sun ɗauka da sauki da dama har kana jin malamai da ke furta halalcin abin saboda rashin bincike ko rashin sani Allah shi mana kariya wanda shi shekul islam ya ce makasudin ma rubuta littafinsa ɗin nan ne ya mana gargaɗi game da koyi da ahalul kitabi a bukukuwansu wannan in ma akwai wata aya a cikin alkur'ani da bata fito fili ta haramta mana ba ko kuwa shari'ar musulunci bata fito karara ta nuna haramun ne mai koyi da kafirai ta wannan sashi ba ya ce ta sashin bukukuwansu wannan kai tsaye haramun ne musulmi ya yi koyi da su wallahi yana da haɗarin gaske misali ibn qayyim al-jawziya kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa a nan haka shi ma ya yi bayani a cikin ahkamu ahli zimma mujallar na biyu shafi na 722 ya ware babi guda faslu hukumi huduri a ayadi ahalil kitab wannan babi yana bayani ne a kan hukuncin musulmi ya halarci bukukuwan ahalul kitabi wa kama annahum yake cewa kama annahum la yajuzu lahum izharuhu fala yajuzu lil muslimina mumalatuhum alaihi mumalatuhum alaihi wala musa'adatuhum kamar yadda a zamanin da can aka haramta ba ahlul kitabi bayyana bukukuwansu a kasashen musulmi kenan sai dai su yi shi a ɓoye a zamanin sahabban annabi Muhammad saboda kada ma musulmi in sun bayyana ya yi koyi da su ibn al-qayyim jauziya ya ce to mu ma haramun ne mu yi kwaikwayon ahalin kitabi ta waɗannan bukukuwan wala mu musa'adatuhum hakanan taimaka musu ka taimaka ma ahalin kitabi saboda zai yi wani buki na addini walal hudura ma'ahum ko a halarci gurin da suke bukin wannan haramun ne sai ya ce bittifaqi ahlil ilmi bisa daidaituwar fahimtar malamai na hum ahluhu waɗanda su ne suke cancanta a kira su malamai waɗanda suke cancanta a kira su malamai to fahimtar su ta daidaitu akan cewa duk wani abu da ya shafi buki na kafirci haramun ne musulmi ya bada gudunmawa a kai haramun ne su waye suke cancanta a kira su malamai su ne sahabban annabi muhammad su ne tabi'ai su ne tabi'in tabi'ai ibn al-qayyim al-jawziya ya ce to dukkan su fahimtar su ta daidaito akan cewa haramun ne wa qad sarraha bihi al-fuqaha min atba'i al-a'immati al-arba'a fi kutubihim yace in ka bude littafai na mazhabar al-imam abu hanifa zaka ga an sa taimakon kafiri ko ta yashi murna na bukin kafirci haramun ne ka dawo littafai na mashabar imamu malik Allah ya masa rahama haka za ka samu in ka je littafai na mashabar al'imamu shafi'i haka za ka taras haka nan mashaba ta al'imamu ahmad bin hanbal min atba'il a'immatil arba'a fi kutubihim babu wata mashaba ɗaya da ta halatta wa musulmi ya yi tarayya da kafirai wajen hidima ko wajen murna na bukukuwansu na kafirci. ibn al-qayyim a cikin ahkamu ahli zimma ya faɗi wannan magana kaga kalubale ne yace malamai da ake lissafi su ne malamai a tarihin musulunci fahimta su ta daidaito akan cewa haramun ne ya ɗauko fahimta ta mazhabobi guda hudun da ya ce gaba ɗayansu sun haramta kaga ya maka kalubale ahkamu ahli zimma mujallar na biyu shafi na 722 tunda ya ce sahabbai sun haramta tabi'ai sun haramta mazhabobi hudun nan duk sun haramta in za ka halatta kaga aiki ya same ka don haka duk mutumin da zai halatta wani abu da ya shafi buki na kafirci kama daga kirsimeti zuwa sauransu wallahi wannan mutumin yana cikin hadari domin mu a musulunci muna da iyaye da kakanni musulunci addini ne wanda yake girmama na gaba bai ka zo da naka fahimta kai tsaye a yanzu ka ce ya zama addini dole sai ka jingina fahimtar ka da ta kakanninmu din nan magabata su waɗannan kakannin namu ko su ne malamai na asali waɗanda Allah ya kira su a cikin alkur'ani ya ba su sunan malantaka su waye aka ba su malantaka su ne sahabban annabi Muhammad ibn al-qayyim al-jawziya ya dauko maganar wani malami da ake kiransa abul qasim hibatullah bin al-hasan bin mansur at-tabari al-faqih shafii yace wala yajuzu lil muslimina an yahduru a'yadahum haramun ne musulmi ya halarci bukukuwan kafirai li'annahum ala munkarin wa zurin saboda abin da suke yi bashi da kyau kuma ƙarya ne bikin nasu ƙarya ne wa idza khalata ahlul ma'ruf ahlul ma'ruf munkar bi ghairil inkari alaihim idan aka waye gari mutanen kirki suna cuɗanya da mutanen banza ba sa nuna musu haramcin abin da suke yi kanu karrabi na bihi to hukuncinsu kamar sun yarda da abin ne al-mu'siri na lahu fa nakhsha min nuzuli sakhatillahi ala jama'atihim muna jin tsoron fushin Allah zai sauko a kansu baki ɗaya fa ya ummal jami' na'udhu billahi min idan fushin Allah ya tashi sauka zai sauka ne akan su gaba daya yace bukukuwan nasu ƙarya ne me yasa ya jingina shi da ƙarya Allah ne ya faɗa walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama mutanen ƙwarai ba a samu suna halartan ƙarya suna halartan ƙarya yana da kyau mu lura da akwai bambanci la yashhaduna bizuri da kuma la yashhaduna zura akwai bambanci fa innal fi'la yashhaduna qad yata'adda bil ba'i wa qad yata'adda bi nafsihi fa in ta'adda bil ba'i kana ma'anahu akbara. kama ta kulu shahidtu bi kaza bi ma'ana akhbartu bihi in an ce la yashhaduna bizuri to wannan shine shaida na ƙarya da ake bayarwa a kotu amma la yashhaduna zura wato ba sa halartan wajen ƙarya ba sa halartan wurin ƙarya me yasa aka kira wurin buki na kafirai da cewa wuri ne na ƙarya li'annahu zur duk wani buki da kafirai ke yi ka yi bincike a kai za ka samu asalinsa ƙarya ne ka dau misali da kirsimaci ka tambayi kirista me tarihinsa su ya su su yi ittifaki kan gaskiyan abin ba yanda Allah ya faɗa haka ne to duk wani shirme ba a samu mutumin kwarai yana zuwa gurin abin da Allah ya faɗa ke dan don haka ibnul qayyim al-jawziya a cikin ahkamu ahli zimma mujallad na farko shafi na 441 ya ce to ba ma ka halarci wurin da ake buki na kafirci ba التهنئة بشعائر الكفر المختصة bil فحرام kafurta wata kalma da za ta gwada kana taya murna da wannan buki na kafirci shi ma haramun ne ba ma ka halarci gun da ake ba sai ka ce happy christmas wannan shi ake ce ma sha'airul kufri al-muhtassa bihi at-tahani'a bihi fa haramun bil ittifaqi baki ɗaya malaman sunna kaf a tarihin musulunci babu wani malami da ya ce halal ne abin nan da ka furta da bakinka haramun ne ibn al-qayyim yace kuma hadarin abin yana da yawa kai ne baka sani ba misla an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa sawmihim fa yaqulu idun mubarakun alayka aw tahanna li hadzal id wa nahwihi ka haɗu da shi kace ina taya ka murna wannan buki da ake yace to kana tsakanin hadari guda biyu na farko shine shin kana nan ma musulmi kuwa subhanallah kaga da dama mu muna ɗauka waɗannan abubuwa suna da sauƙi da yake musuluncin mun ɗauke shi abu ne a raha ba shi da tsada amma magabata ba sa daidaita addinin annabi Muhammad da wani abu a duniya hatta rayuwarsu wallahi in aka samu addini ya ce fari rayuwarsu ta ce baki to suna iya ba da rayuwarsu saboda addini wannan ita ce ɗabi'ar mutanen farko in ka ɗauki wannan siffa to shine kake dacewa da abin da Allah ya gaya wa annabi Muhammad qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ka gaya musu rayuwata da mutuwa na baki ɗaya na Allah ne to sai lokacin da aka wayi gari kana fifita son Allah akan son zuciyanka daga wannan lokaci ne kake ɗaukin wannan siffa yace tsakanin haɗari guda biyu na farko in sallama ƙa'iluhu min al-kufri idan mai faɗan wannan kalma na taya kafiri murnan kafirci wanda ya furta kalma yana taya kafiri murnan kafirci to in ya kubuta shi ɗin daga kafurta, to bai kubuta daga ɗaya haɗarin ba fa huwa minal muharramati ya dai auka ma haram abin da yasa aka ce in ya kubuta daga kafirci saboda babu mamaki kalma ce ta harshe ya faɗe ta ne saboda kariya wa mutuncinsa saboda mu'amala da ke da wannan kafiri in bai iya faɗin wannan kalman ba babu mamaki ya cutar da shi sai ya faɗi wannan kalma taƙiyyatan minhu yana da hujja to in ya kubuta daga kafurta duk da haka dai bai kubuta daga cewa ya aikata haramun ba sai ya ce barin baka misali wa huwa bi manzilati an yuhanni'ahu bi sujudihi lis-salim ka zo ka ga mutum ne ya yi sujuda ma cross sai ka ce ina taya ka murna to da yin haka da taya shi murna a bukin da yake yi na addininsa babu bambanci in ji ibn al-qayyim al bal zalika a'zamu inda Allah kai ba ma haka ba wancan kalma da hani ati bi shurbil khamri wa qatlin nafsi ko ko kaga wani ya kashe mutum ba tare da wani hakki ba sai ka ce ka kyauta wartikabil furjil haram ko kuwa kaga wasu mutane suna zina wani hauhi da makamantansa sai ka ce ina taya ku murna babu bambanci domin dukkan su ayyuka ne na haramu ibn al-qayyim al-jawziya da ya faɗi wannan maganar ya kusa shekara 700 da mutuwa yanzu ba maganar yau ba ce to amma da ke malami ne mai hange sai ya ce wa kasirun min malla qadara liddini inda za ka samu mutane da yawa waɗanda ba su ɗauki addini yana da kima ba kamar ya hangi zamanin da muke ciki za ka tarar da mutane da yawa waɗanda ba su ɗauki addini yana da kima ba ya fi zalika suna aukan mahakaɗin suna aukan ma ire-iren hakan wala ya dire kabha ma fa'ala bai san munin abin da ya aikata ba sai ya ba da ka'ida ta ƙarshe ya ce faman a abdan bi ma'asiyatin wanda ya ga wani mutum yana sabon Allah sai ya taya shi murna au bid'atin ko ya ga wani mutum yana wata bidi'a ya taya shi murna au kufrin ko ya ga wani mutum yana kafirci ya taya shi murna faqat ta'arraba li maqtillahi wa saqtihi to wannan kamar ya tallata kansa ne yana ce ma Allah gani saukar min da fushinka yadda ka ga dama Allah shi mana kariya to shekul islam ibn taimiyya ya yi magana da yake cewa kwaikwayon ahalul kitabi abukukuwan su haramun ne ibn al-qayyim al-jawziya yace kaf malaman sunna babu wanda ya halatta to ina hujjoji zan ba ku kaɗan daga cikin hujjojin da farko in kana son ka samu maganar sahabban annabi muhammad ka nemi al-istizkar littafin ibn abdulbari mujallad na biyar shafi na 259 Aisha matar annabi Muhammad ta ce la ta'akul ma zubiha li a'yadihim kar ka yadda ka ci naman da aka yanka don bukukuwan kafirai in ji matar annabi Muhammad ka dawo kan Abdullahi dan Umar yadda Aisha ta faɗa haka nan shi ma ya faɗa dama dama Aisha ne ma take bada sassauci take cewa in ma aka baka kamar lemo ‘ya'yan itatuwa saboda gudun mutuncinka ko kana fatan a zauna lafiya kana iya cin ɗan ice amma ban da abincin da aka dafa duk da sassaucin da ta yi ban abinci abdullahi dan umar haka nan ya faɗa haka in ka samu as sunanul kubra littafin al-imamul bai Mujallar na tara shafi na 234 ya kawo labarai da yawa bi asani da sahiha ah, hadisai ingantattu misali riwaya eh, ta sayyiduna umar sayyiduna umar ya ce la tadkhulu alal mushriki na fi kana'isihim kar ka shiga coci-cocin kafirai yau idihim ranar da suke buki shiga wurin ibadan kafirai hadari ne fa inna sakhtata tanzilu alaihim don duk lokacin da kafirai suka taru a wurin ibada fushin Allah yana saukowa a kansu in ji sayyiduna Umar irin wannan magana ba zai yi ta haka nan da kansa ba malamai suna cewa lazim wannan magana ta annabi Muhammad ce sannan sayyiduna Umar yana cewa ijtanibu a ada Allah fi idihim ku nisanci makiyan Allah a wurin bukukuwansu ranar da suke buki ko kuma ku nisance su ka duba a sunanul kubra mujallar na tara shafi na 234 zuwa gaba ya kawo maganganun sahabbai da yawa har da ta abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin da yake cewa man ta'assabi biladil a'ajim wanda ya zama ɗabi'unsu shine kwaikwayo da kafirai kamar misali mutumin da ke zama a ƙasan arna yana koyi da ɗabi'unsu wasana'a ruzahum idan za su yi buki ya halatta duk wani buki na kafirci da shi ake yi asalin annairuz wani buki ne wanda mutanen farisa suke yinsa tun kafin zuwan annabi muhammad mutanen farisa su ne mutanen iran zamanin da can kafirai ne suna bautan wuta suna da buki da suke yin sa shekara-shekara wannan buki ake kiransa nairuz zuwan musulunci wannan buki ya ɓace to amma kuma akwai shugabanni da aka yi bayan tafiyan annabi muhammad da kamar shekara ɗari biyu wasu sarakuna da ake kiransu alfatimiyun daulatul fatimiyyin waɗanda suke misra suna da aƙida ta shi'a sun sake dawowa da wannan buki na nairuz don haka kana samunsa ana yinsa a ƙasar iran har yanzu dama can al'adarsu ce tun kafin zuwan annabi muhammad zuwan musulunci ya ɓace abdullahi bin amrin ya ce to duk sa'ilin da aka samu kafirai suna da wani buki da suke yi shekara-shekara sai aka samu kana cuɗanya da su a wajen wannan buki wa maharajanihim wa tashabbaha bihim ya dinga kwaikwayon ɗabi'un kafiran nan duk wani buki da za a yi tare da shi za a yi idan an ce ga buki na kirsimeti yana gaba duk wani buki wanda yahudawa suka kirkiro za ka samu musulmi ne da shi ake hatta ya mutu in ji abdullahi dan um amrin ya ce har ya mutu wa huwa kazalika yana ta'ammuli da kafirai a irin bukukuwan nan abdullahi bin amrin ya ce hushira ma'ahum na tabbata muku wallahi zai tashi tare da su a ranar tashin kiyama tare za su tashi don haka ibn qayyim ya ɗauko maganar uh, sayyiduna ali akwai lokacin da ake wannan buki aka zo aka ce masa ga wata kyauta an kawo maka wannan buki na nairuz fa qala ma hazihi sayyiduna ali yace menene wannan suka ce ya amiral mu'minin hada yawmun yawmun nairuz wannan ita ce ranar bukin da ake shekara shekara sayyiduna ali yace to da dai kuna so in karbi kyautan da kowace rana kuke irin wannan buki amma in shekara shekara ake yi to ban da ni don haka ibn al-qayyim al-jawziya ya taro maganganun sahabban annabi muhammad da maganganun malaman farko ya ware babi misali wani babi da ya ce faslu hukumi huduri a ayadi ahalil kitab wannan babi yana bayanin hukuncin a halarci bukukuwan ahalul kitabi sai ya ce wa kama annahum la yajuzu lahum izharuhu fala yajuzu lil muslimina mumalatuhum alayhi wala musa'adatuhum ya kawo maganganun sahabban annabi ya kawo hujjoji na magabata kuma yadda ya faɗa gaskiya ne ba wai magana ta tsaya ne akan shekul islam da ibnul qayyim al Jauziya ba dan in an batta haka sai ka ɗauka su biyu ne suka yi wannan magana ai ibnul qayyim ya ce mazhaba hudun nan gaba ɗaya duk sun haramta wani abu da ya shafi buki na kafirci to ka dawo littafin malikiya zan baka misali da littafin al-mudawwana ka nemi littafin almudawwana na imamu malik almudawwana littafin masaba ta al'imamu malik mujallad na uku shafi na 435 kaga abin da aka bayyana a cikin almudawwana duk wani littafin da ake magana na malikiya ne to da wuya ka samu yana gaban almudawwana in dai ba almuwatta ba ne a cikin almudawwana aka ce wala ya kare da batahu minhum haramun ne ka ɗauki dabban ka ba su haya iza alima in dai ya sani annahum inna ka buha ila a a'yadihim in dai ka san wannan dabban sun zo za su yi hayanta ne don su je wurin bukinsu to haramun ne ka ba su haya ina ga 'yan acaba hmm? da 'yan takzi da wanda ke mu'amala na boss ya tabbata wannan buki za a tafi na kafirci amma kuma zai yi amfani da abin hawansa ya bada ya kai su wajen ibadansu ɗin nan yana ganin ba shi da laifi a wajen Allah almudawwana wannan fa mazhabar malikiyya ce yadda ya faɗa a cikin mujallar na uku haka nan yake cikin mujallar na farko shafi na 536 sai ya ce wa kuriha karahatun shadida an karhanta karhancin yana da tsanani me aka karhanta ya ce ma zaba huhuli a ayadihim duk wata dabban da kafirai suka yanka don bukinsu an karhanta cin naman wannan dabba sai ya ce an karhanta amma ka san mutanenmu da an ce maka ruhi sai ya gani da sauki to duk da dai kana tunanin da sauki sai ya ce karahatun shadidatun karhancin ba irin wanda ka sani ba an karhanta karhancin yana da tsanani a ci naman da aka yanka don bikin kafirci wannan ta sashin mazhaba ta al'imamu malik kenan wanda in ka dawo sharhu tajiwal iklil mujallar na shida shafi na ɗari da saba'in da biyar nan ma haka ya bayyana ya ce huwa min fi'ilin nasara binda ya shafi buki irin na kiristoci ko na kafirai a samu musulmi yana ta'ammuli da shi haramun ne har ma ya ce wa huwa awwalu yawmin min as-sana al akwai wani buki da kibdawa kabilar fir'auna mazauna misra suna da wani buki da suke yi shekara shekara to irin wannan buki shi ma haramun ne domin buki ne na kafirci ya ce kuma duk mutumin da aka samu yana halartar buki na sabon shekara attaji wal iklil ka duba wannan littafin mujallar na shida shafi na ɗari da saba'in da biyar wanda duk aka same shi yana halartar buki na kafirci ko buki na sabon shekara to shi wannan mutumin mani min qabuli shahadati minhu an samu hujjar da in ya tsaya a gaban kotu ya ce zai ba da shaida ba za a karba ba don kuwa fasiki ne don Allah ka ji wa huwa min al jahiliya yace wannan yana daga ayyukan jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad wan nasara sannan kiristoci suna haka wa yaqa'u fi ba'd bilad min ri'a'in nas yake cewa da yawa akwai mutane uh, yace marasa ilimi musulmai da ake samu suna fada ma haka haka in ka duba littafin ad-dirdir sharhul kabir mujallal na hudu shafi na 181 wallahi haka nan zaka taras kuma duk littafai ne na masabar al-Imam Malik Allah ya ji kanshi al-Imam Shafi'i yace haramun ne yadda ka ji mazhaba ta al-Imam Malik haka nan al-Imam Shafi'i yace haramun ne duk wani abu da ya shafi bukin kafirci ka duba bidayatul mujtahid mujallad na farko Shafi'i na 636 haka nan al-Imam Ahmad bin Hanbal in ka duba al-Mughni littafin Ibn Qudama mujallad na goma sha ɗaya shafi na talatin da shida al'imamu ahmad bin hambal ya ce wala yu'kalu ma zabahuhu li a'yadihim haramun ne a ci naman da suka yanka don bukinsu nan ne ma dai aka samu wani malami a ƙarƙashin mazhaba ta al'imamu ahmad bin hambal wasu malamai suke cewa babu laifi don an kira ka ka yanka dabban sai ka zo ka yanka ba ka yi laifi ba a wajen Allah saboda ka tausaya ma dabba halal ne in an kira ka ka yanka dabban ka yanka amma cin babu wanda ya halatta ka duba almugni mujallar na goma sha uku shafi na hamsin haka nan abu hafsi alhanafi in ka dawo mazhaba ta al'imam abu hanifa mazhabar da ta fi zafi kenan akan maganan abincin bukin kafirai mazhaba mai zafi ita ce mazhabar al'imam abu hanifa kaga al'imamu malik ya karhanta al'imamu ahmad bin hanbal ya haramta al'imamu shafi'i ya haramta wato da al'imamu ahmad da al'imamu shafi'i sun ce haramun ne al malik ya karhanta amma karhancin shadida mai tsanani mazhabar al'imam abu hanifa ka duba faidul qadir littafin alminawi mujallar na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha ɗaya ya ce man uhudiya fihi wanda aka ɗauki kyauta ranar kirsimati aka ce gashi yau idil mushrikina bi ko kuma shi ɗin ne ya ɗauki kyauta ya bayar limushirikin ga wani kafiri ta'aziman lil yaumi saboda girmama ranan bikin kafirci suka ce kafara wannan mutum ya yi ridda kaga magana tana da girma to ba maganar malami guda ba ne mazhaba ce ta al'imamu abu hanifa saboda tsanancin muni da ke tattare da bikin da ya shafi kafirci kuma ka duba mughnil muhtaj yanda ke cikin faidul qadir mujallar na hudu shafiyan ɗari biyar da goma sha ɗaya Haka nan, mughnil muhtaj mujallar na uku shafiyan ɗari uku da goma sha biyu a cikin mughnil muhtaj haka ce wa yu'azziru man wafaqa al-kuffara fi a'yadihim idan aka samu musulmi har ya taya kafirai murna ranar da suke bukin kafirci to ya kamata alkali ya kama shi a masa bulala ina ga zamaninsu ne ko hmm. wancan zamanin ne yanzu alkalan ma da su ake yi wa huwa ma nussa alaihi ahmad fil wannan maganar ba wai mashabar al abu hanifa ba hatta mazhaba ta al-imam ahmad bin hanbal abinda aka faɗa kenan ka duba al-kafi fi fiqhi ibn hanbal mujallad na hudu shafi na 176 wanda duk aka samu ya taya kafirai munna a ranar da suke bikin kafirci kamata ya a ce an masa bulala saboda ya saba ka'ida al-imam shafi'i ya haramta kamar yadda al'imamu Ahmad bin Hanbal ya haramta. Al'imamu Baihaqi ya ɗauko maganganun almajiran al'imamu Shafi'i a cikin as-sunan kubra Yai babi musamman akan haka babu karahiyati dukhuli ala ahli zimma fi kana'isihim wa tashabbuhi bihim babu kyau ka shiga ma ahli zimma fi kana'isihim babu kyau a samu musulmi ya shiga wurin ibadan kafirai babu kyau a samu musulmi ya yi kwaikwayon al'adun kafirai yau nairuzihim ranar da suke buki wa maharajanihim ya ɗauko maganar a eh, bin dinar ƙala umar sayyidina umar yana tsawatar wa musulmai su daina shiga wurin ibadan kafirai yana cewa fa inna saqqata tanzilu alaihim saboda Allah yana saukar da fushinsa yana saukar da fushinsa a wurin da ake bauta na kafirci bai kamata a samu musulmi a wurin ba al-imam al ya kawo fahimtar malamai da dama malamai daban-daban kama daga mazhabar al shafi'i har ya kai ga sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam in ka samu as-sunanul kubra littafinsa magana tana da tsawon gaske akwai wani littafi da ake kiransa ad-durrul muhtar yana cikin littafai na mazhabar al abu hanifa littafin ala'uddin a cikin littafin malamin yake cewa wal i'ta'u bismin nairuz wal maharajan ka bayar da kyauta da sunan kana taya kafiri murnan kafirci la ya juzo bai kamata ba wato ai alhadaya bismi hadaini yaumain waɗannan ranaku in dai na kafirci ne ranan da suke yi na ibadar addinin su ko kuwa ranar da ake bukin cika shekara musanyan kyauta yace haramun ne wa in qasada ta'zimahu kama yu'azzimuhu al-mushrikuna yakfuru idan kuwa har ka ɗauki kyautan ka bayar da nufin girmama ranan kamar yadda kafiri yake girmama ranan to take ka kafurta wa habata amaluhu kuma aikinsa ya ɓaci wallahi wannan magana tana cikin addurrul muhtar sai ce kala abu hafsin al-kabir law anna rajulan abada khamsina sanatan daga cikin manyan malaman farko akwai wani malami da ake kiransa abu hafsin ya ce da a ce mutum zai bauta ma Allah tsawon shekara hamsin kuma duk ibadan da ya na shekara hamsin an karba Sun ahda li mushrikin yawman nairuzi baibatan a ranan bikin kafirci ya ɗauki ƙoyi ɗaya kawai ya bada kyauta ana buki ne na kafirci sai ya ɗauki ƙwai na kaza ya bayar kyauta yuridu ta'zimal yau nufinsa ya bada wannan ƙoyi saboda girmama wannan rana sai ya ce faqad kafara wannan mutumin ya kafurta wa habata amaluhu kuma aikinsa na shekara hamsin duka ya ɓaci kuma wannan ba malami ne wato na yanzu ba daɗaɗɗen malami ne yana kuma cikin manyan malamai na sunna wallahi wanda ya faɗi wannan magana littafin nan littafin nan marja'i ne marja'i ne na fiqhu ana kafa hujja da wannan littafi ta sashin hukunci hukuncen addini a cikin wannan littafin addurrul muktar mujallar na shida shafi na 754 yake fa wannan magana saboda masaba ta al abu hanifa tana da tsanantawa sai ya ce walau hudiya li da za a ba wa musulmi kyauta walam yuri ta'zim yau, ba wai ya yi nufin girmama ranar bane ya karɓi kyautan bal jara ala adatin nasi ya dai karɓa ne yadda dai al'adar mutane take gudana na kafiri yana iya baka kyauta kai ma ka bashi babu laifi don an samu mu'amala tsakanin mutum da mutum to da ya baka kyautan sai ka karɓa a bisa ga wannan manufa sai ya ce la ya kafuru na'am wanda ya karɓi wannan kyauta bai kafurta ba amma duk da haka wayan bagi an yaf'aluhu an yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu nafiyan li shubha in kai musulmi ne zaka bada kyautan to tabbata kar kai kyautan a wannan rana saboda shi kar kafirin ma yayi tammani ka bashi kyauta ne saboda taya shi murnan wannan rana in zaka yi masa wata kyauta ka yi masa ita kafin ranan ko kuma a bayan ranan in kuma shi ne ya baka kyauta sai ka ce dan kyale zuwa jibi don Allah ina da bukata ah, da abin amma sai jibi zan karba kai dabarar da dai ba za ka karɓe shi a ranar ba sai bayan kwana biyu ka karɓa ya ce to idan dai aka samu haka babu laifi walau sharafihi malam ma lam yashtarihi qablu in arada ta'zimahu da dai a ce a ranar bikin nasu musulmi zai shiga kasuwa ya yi sayayya abin nan da ya saya in ba domin bikin sun ba bai saye shi ba don haka ya sayi wannan abin ne saboda bikin nasu da suke yi sai ce to in ya shiga kasuwa da wannan nufin ne kafara shi ma ya kafirta kuma za ka ɗauka wannan mazhaba ce irin ta kalaka to ba gaskiya ba ne mazhaba ce ta sunna sahihiya mazhabar al'imamu abu hanifa Allah ya masa rahama sai ya ce wa yin arada akla. ka shurbi wa tan'im amma in mutum ya shiga kasuwa ya ce fanansa a dama ya saba shiga kasuwa ya sayayya ya saya ne yadda ya saba saya ya saya ya fita wannan babu laifi sai ce kala ibnu abil wafa al-qurashi fi tabaqat hanafiya. hanafiyya wannan magana da muka faɗa haka nan wani babban malami da ake kiransa ibnu abil wafa al in ka duba tabaqat hanafiya. hanafiyya mujallar na farko shafin 249 haka za ka samu kuma maganar ba wai tana littafan nan guda biyu da muka ambata ba kaga addurrul maktur eh, addurrul muhtar eh, mujallar na shida shafin 754 sannan tabaqatul hanafiyya mujallar na farko shafin 249 to akwai littafin ma da muke yawan samu a yanzu shine aunul ma'bud sharha na sunan abi dawud kana samun sa a Kano ana samun sa wurare da dama ka duba aunul ma'bud mujallal na uku shafi 341 zaka ga wannan magana haka ibnu hajar ya faɗa a cikin fathul bari ka duba mujallal na biyu shafi 442 haka alminawi ya faɗa a cikin faidul qadir mujallal na hudu shafi 511 kaga ba malami ɗaya bane kuma waɗannan malamai da muka kirga dukkan su babu wani bakon malami fitaccun malamai ne a cikin tarihin musulunci akwai wani malami da ake kiransa ibnu bakar al-hanafi yana da littafi al-baharul ra'iq mujallar na biyar shafi na 133 shi ma yana cikin malamai da suke masabar al-imam abu hanifa ya yi babi a littafinsa babin al-mukaffiratu abubuwan da in an yi an fita musulunci babi ya yi a kai kamar a ce babin ridda ya yi babi a littafin nasa al albaharun ra'i wannan littafin ana samun sa a ko'ina sai ya ce fi minal mukaffirati daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya kafurta shine mutum ya fita ila nairuzil majus ya tafi bukin arna wal muwafaqatu ma'ahum fi ma yaf'aluna fi zalikal yawmi ya daidaitu da kafirai abinda duk suke yi ayi da shi a wannan rana wa bi shira'ihi yawman nauruz shay'un lam yakun yashtarihi qabla zalika ko a samu ya tafi yayi sayayya a wannan rana da suke bukin sayayyan da yayi bai kasance yana yin sa kafin wannan ranan ba bai yi fa nan lalil akli wa shurbi saboda ya kai gida yadda dama ya saba sayan abincin iyali abin shan su a'a ya tafi kasuwa ne ya yi sayayya saboda bikin wannan rana kuma bikin da ba nashi ba na arna wa bi ihda'ihi yace to in ya shiga kasuwan kafin ya fita ya kafurta wa bi ihda'ihi zalikal yawmi lil mushrikin in ya sayo abubuwa sai ya ba makafirai a wannan ranan yace ya kafurta walau yace walau bi niyyati ta'zimi zalikal yawmi ko da a ce niyyar sai girmama ranar ne ko da ba a samu yana ta'ammuli da su ba wajen hidindimu na bukukuwa din kyautan da ya dauka ya ba makafirai kadai wannan ya isa a ce ya fita musulunci mashabar al-imamu Abu Hanifa ke tsananta magana akan al'amari na abincin kafirai a ranar da suke bukukuwa sai ka yi mamakin musulmi da sunan malami da zai fito ya halatta ko ta ina ya samu hujja sai Allah ta haka ibn hajar a cikin fathul bari mujallar na biyu shafiyan 442 ya ce waftan bata minhu karahata ah, alfarahi fi ayadin mushiriki na wata shabuhi bihim ku abu dawud akwai wani hadisi da al'imamu abu dawud ya rawaito wanda a ƙarƙashin hadisin malaman sunna da yawa sun yi amfani da shi suke nuna haramcin ya kafiri wato buki wanda ya shafi kafirci domin bukukuwa iri-iri ne bikin da ya shafi addini ake magana a kai ya ce nazara rajulun ala ahdi rasulillah a zamanin annabi muhammad wani mutum ya taɓa yin alwashi Allah in ka biya min bukata na an yanhara iblan bi buwana zai tafi wani ƙauye da ake kiransa buwana zai je ya soke raƙumi to yanzu Allah ya biya masa bukatan fa'atan nabiya sai ya zo wajen annabi ya ce masa ya rasulallah ga irin alwashin da na yi ma Allah in ya biya min bukata na zan tafi wannan gari in je in soke raƙumi nazartu an anhara iblan bihuwana فقال sallallahu alaihi الله عليه sai annabi ya masa tambaya. هل كان فيها وصل من أوسان jahiliya? shin wannan ƙauye da kace zaka je ka soke raƙumi akwai gunki ne cikin gumakan arna ko kuwa babu sahabbai suka ce la babu wani gunki a wannan garin a sanin mu qala sai annabi yayi tambaya ta biyu sai ya ce fa hal kana fi ha'idun min a ayadihim to shin akwai wani buki cikin bukukuwan kafirai da ake a garin kalu sahabbai suka ce la babu fa kala annabi sai annabi ya dubi wannan mutumi ya ce masa aufi bi nazarika fa innahu la wafa'a li nazarin fi ma'siyati Allah wala fi ma la yamliku ibnu adam ka je ka cika alwashin da kai ma Allah abin da yasa dai tambayoyin nan saboda babu kyau a cika alwashin da aka gina shi akan sabon Allah sannan babu kyau a cika alwashin da aka yi shi akan abin da mutum bai mallaka ba a kaga abin da annabi ke nufi da a ce garin akwai gunki to ba za a cika alwashin ba da a ce garin akwai wani buki na kafirci to da annabi zai ce karka je garin ashe kaga halartan garin matukar ana bukin kafirci haramun ne in ji ibn hajar al-asqalani ya ce duka malaman sunna sun yi wannan fahimta a ƙarƙashin hadisin nan na al-imam abu dawud ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi 442 don haka ibn kasir shi ma in ka duba tafsirinsa ka duba suratul bakara aya ta 104 inda ibn kasir yake fassara aya ta 104 da yayi fassarar sai yake cewa fa fihi dilalatun ala nahyi shadidi wa tahdidi wal wa'idi ala tashabbuhi bil kufar wannan mun samu hujja akan akwai alkawari mai tsanani akwai tsawatarwan Allah mai tsanani akwai azaba mai tsanani akan mutumin da yake kwaikwayon kafirai fi afwa fi aqwalihim ta wajen maganarsu wa af'alihim da ayyukansu wa libasihim da kayan sawansu wa a'yadihim da bukukuwansu wa ibadatihim da ibadarsu wa gairi zalika min min umurihim da duka wani al'amari da ya shafi nasu allati lam tushra lana wala wala nuqarrir wala nuqarriru alaiha yace abinda ba a shar'anta shi gare mu ba sannan kuma mu bai kamata a ce mun tabbatar da shi ba kaga ba malami ɗaya ba ba biyu ba duk malaman sunna yanda ibnul qayyim al jawziyya ya faɗa haka zaka tara suna magana dangane da bukukuwan da suka shafi kafirci don haka maganan nan da shekul islam ya yi a cikin iftida siratul mustaqim magana ce da take gaskiya duk inda za ka kai ga bincike ba ka taras da inda yake zama halal ga musulmi ya yi mu'amala da kafiri game da abin da ya shafi buki na kafirci <clears throat> kuma da za ka samu majmu'u fatawa a mujallar na 25 shafi na 320